Wannan matsaya da ƙungiyar ta yi ya biyo ƙarshen taron shugabanninta da aka gudanar a jiya Litinin. Kungiyar dai ta buƙaci Fantami da ya yi murabus daga matsayin minista sannan a gurfanar da shi saboda yin aiki biyu a ƙarƙashin gwamnati guda. Bisa saba ƙa'idojin da suka kamata a bi kafin a kai gaba wa ministan matsayin farfesa. Mataimakin shugaban ASU ta ƙasa Chris Piuna ya yi ƙari da cewa. Kowace jami'a tana da ka'ida da ake bi a promoting kowa da kowa. daga wayanda muke kiran su graduate assistants to wanda yake zaman farfesa. Ka'idodin nan dole a bi su kuma da aka duba sai aka ga cewa Federal University of Technology Owerri Futo ba su bi ka'idodin na ɗaya mun yi tambaya ma cewa ya aka yi aka ba shi full employment a Owerri kuma yana zaman minista zai yi su duka biyu ya kenan zai akwai abubuwan da suka faru da shi Dr. Pantami kamun ma ya bar ATBU Bauchi ke lokacin da ya bar ATBU matsayinsa a wajen da ya je Saudiya ya dawo bai cancanta a ce ya kai matsayin professor yanzu ba so wasu abubuwan da muka duba kenan kuma union din mu a Owerri mun sa su yi bincike da suka yi binciken sai muka ga cewa sun so su danna wasu abubuwa abubuwa a ciki so nec na asu ta sake setting up wata sabuwar kwamiti da ta je Owerri ta yi bincike to rahoton kwamitin da nec ta setting up ita ce aka dawo da ita da muka. A watan Nuwamban shekarar 2021 da ta gabata ne jami'ar tarayya ta fasaha da ke Owerri ta daga darajar fantami zuwa farfesa a bangaren tsaron intanet inda ta ce ya cika dukkan matakan da malaman jami'a ke bi kafin su samu matsayin mafi ololuwa a jami'a batun da na yi Kokarin jin ta bakin Fantamin amma abin ya ci tura. Sai dai Ahmad Muhammad Fantami da ke zama dan uwa ga ministan ya yi mana tsokaci. Wannan abun fa ba waya a shago ko a kasuwa ake sayan sa ba. shi wannan mukami da aka yi ba shi shi kadai aka ba ba. Suna da yawa sun kai mutum hudu wanda aka ba shi wannan mukami na shi professor. Batun maganan ba bi wannan tsare-tsaren ba an bi su. Kuma wannan university da ta ba shi wannan abun ko kuma su wanda suka ba shi wannan mukami na shi professor dinnan nan ba wai mutanen arewa ko mutanen zangon da kadai ba ne fa. Wannan jami'an da ta bashi ɗin nan fa guri ne na masu ilimi kuma sun tabbatar cewa mutumin nan idan har bai kai a bashi wannan abun ba ba za su bashi ba kuma shi dinnan fa ba a guri ɗaya karatun nan ba ya yi karatu a Najeriya ya yi karatu a Ingila ya yi a Amerika ya yi a Saudiya idan Malam Isa Ali aka ce za a bashi ma profession akwai abin da ya profession ma kamata a bashi ki duba irin ci gaba da mutumin nan ya kawo a ƙasar nan ci gaba ta fannoni da dama. To ko mai tsarin doka ya ce game da wannan batu barista Umar mai nasarar kogo masani ne kan sha'anin shari'a da kundin tsarin ƙasa. Wannan magana idan muka ɗauki hurumin tsarin mulki sashe na 23 na tsarin mulki ya ce akwai girmama ayyukan kwadago kuma sashe na goma sha takwas na tsarin mulkin Najeriya ya ba da manufofinmu na harkokin ilimi a Najeriya. A duka waɗannan ɓangarori da ake da shi akwai 'yancin ɗan adam wanda yake ɗan adam na da dama na ya miƙa tafiyar shi ko kuma tsawon shi ko kuma muradin shi ko burin shi zuwa ko ina. Wala Allah ya zama farfesa ne ko ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa ko ma menene. Ma'ana sashe na 33 zuwa na uku na tsarin mulkin Najeriya. A duka waɗannan babu wani wuri da aka hana shi Farfesa Isa Alfantami zama Farfesa. To sai dai kuma abin da yake tafi shine idan har akwai wani kamar hurumi wanda yake su kungiyar asu suna ɗauka na cewa shi bai cancanta ba to korafi ya kamata su rubuta su kai ga hukumar jami'a ɗin da ta bashi nan wato Federal University of Technology da ke a wannan gari nan ya kamata su rubuta su kai ma hukuma ɗin ita ta duba amma ba abu ne wanda yake a neman haƙƙin ka zo ka shafi haƙƙin waɗansu bayan Allah ba. A wani bangare dai wannan ba shine karon farko da kungiyar asu ke irin wannan kasalandan ba idan za a iya tunawa ko a shekarar dubu biyu da goma goma sha biyar sai da kungiyar ta asu ta kalubalanci tsarin ƙara mukamai na wasu malamai daga jami'ar ayyukan noma ta Michael Okwara Muduke da ke jihar Abia lamarin da ya kai ga soke mukaman mutane da dama. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.